danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Wata mata 'yar shekara talatin ta kashe mahaifiyarta da adda a cewarta wai wahayin fasto ne. muna fatan idan wannan shine zuwan ka farko za ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa idan baka danna mana alamar kararrawa ba idan baka danna mana subscribe da alamar kararrawa a baya ba domin samun damar sanar da kai da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu a koda yaushe rundunar 'yan sandan jihar ondo ta kama wata mata mai suna blessing jimo mai shekaru 30 saboda kashe mahaifiyarta ijomi odo kamar yadda zaneshin ta rawaito jaridar legend ta rawaito cewa blessing ta ce ta halka mahaifiyarta ta ta'adda bayan fasto ya faɗa mata cewa mahaifiyar mai yaci an yi holen an ce faston yanzu ya tsere don gudun kada hukuma ta dankoshi blessing ta tana da yara hudu kuma ta aikata laifin ne a lokacin da suke a lokacin da suke aiki tare a gona a ele iloji ta yi kirarin cewa hankalinta ya gushi a lokacin da ta aikata laifin a cewarta wani abu ne da ke damuna ya saka ni na kashe mahaifiyata ban yi farin cikin abin da na aikata ba na yanka hoton na yanka wuyan da fasto ne ya faɗa min ita mai ya ce kuma na tafi ya roƙe ta mahaifiyata 'yar asalin jihar enugu ne muna ta neman faston amma ba mu gan ba kwamishinan 'yan sanda na jihar oh, na jihar ondo baloji sami ya ce za a gurfanar da wacce ake zargi nan ba da dadewa ba a gaban kolu wato a gaban alkali wanda sai mu ce Allah kyauta Allah ya kare mu daga wannan mummunar ta'asa kashe mahaifiya Allah ya kare mu ya kare mu daga wannan mummunan aiki na fatan za ku danna mana subscribe idan ba ku yaka an ba sannan ku danna mana alamar kararrawa domin kasancewa da murzarar mun ɗora labaran ba akai akai danna subscribe sannan sai kuma a danna kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe.